Babbar muhawara ce ta ɓarke a kafafen sada zumunta bayan bayyanar wata muryar da ake alakantawa da sabon ministan tsaro Farfesa Isu Katambe, wacce alamu ke nunin an naɗe ta ne a sace lokacin da yake yi wa wasu bakinsa bayanin abin da bincike ya gano a ma'aikatar tsaro a ƙoƙarin gwamnati na zakulo masu hannu a aika-aikar da ake ganinta a matsayin abin da ya haddasa cikas a watannin baya a yakin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. Alashi Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar farar hula ta Voix de San Voix. Asirin da ya tono na defense ko inana, ai saboda an yi kashin Suzana an ka gane da babu kayan aiki, babu kaza, babu kaza. Kenan ina kuɗin da gwamnati suka sa. Ko ba a hiddo rahoton ba an kajiya. Bincike ya nuna cewa akwai manya-manyan soji, akwai civil-civil waɗanda an kai taba ladar sayan bindigogi suna cin amana kasa. kenan 'yan ƙasa na buƙatar yau a hukumta su a amshi dukiyar ƙasa wadda sun ci amana ƙasa a maida ma ƙasa wannan abu zai sa waɗanda an ka kashe 'ya'yansu zuciyarsu ta kwanta. Tawagar musamman ce gwamnatin Nijar ta aika a kwanakin baya zuwa ƙasashen Rasha, Ukraine, China da Isra'ila domin tattaro bayanan da suka shafi wasu kwangilolin jiragen yaƙi da makamai waɗanda aka ce an bayar a ci gaban wannan yaƙi da ke laƙume kashi sha biyar zuwa sha bakwai na kasafin kuɗaɗen kowace shekara. kamar yadda shi ya ce ana ce a so bindiga ta ba a sayowa ana ce a so takalmi ba a sayowa ana tura ɗiyan mutane kamar yadda ya ce ba bisa sun cika ka'ida ba na a tura su yara ƙananan cikin aiki don haka mutane ka ganin cilas na shugaban ƙasa ya tsaye ɗauke matakin ne bisa gari ba a barin ƙasa haka nan a ce mutane suna ɗiba kuɗi har bisa waki suna ɗiba kuɗi suna abin da sun ga dama ba a musu komi wannan ba gaskiya ne ba dole 'yan ƙasa su yi tsaye su bincike su san abin da ake na ana yi. yake har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi bayani a hukunce ba dangane da wannan rahoton bincike mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasim na ganin damƙa abubuwa a hannun kotu ita kaɗai ce hanya mafi a'ala a ƙoƙarin cashe aya da tsakuwa. Yanzu wannan bincike ne na hukuma. idan aka yi shi su wannan yanzu in sun gama bincikensu sun ba da inda ya kamata kowa da shugaban kasa in aka maika shi a kotu ita kuma kotu za ta yin bincike nata na kotu za a nada alkali mai bincike ya tabbatar da duk binciken da aka yi daidai ne kuma ba a saba maka'idodi ba ba a tauye haƙƙin waɗanda ake zargi ba sannan haka shi kuma eh, ya bada shi ga alkali mai yin shari'a sannan a yi shari'a. Daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai mun tuntuɓi ministan tsaron ƙasa Farfesa Isuhu Katambe sai dai bai so ya yi magana akan wannan rahoton bincike ba domin a cewarsa ya riga ya kammala aikin da ya rataya a wuyansa. Ministan ya tabbatar da cewa a ɓoye aka naɗi muryarsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.